Assalamu alaikum uwa. barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna a indo tantagaryar 'yar aiki. Kashi na goma sha hudu wanda marubuciya mai muna matar Abdullahi ta wallafa. Wata baiwa Allah ta ɗauki nauyin kawo shi. da fatan Allah ya saka mata da mafificin alkhairi amin summa amin ku ci gaba da kasancewa da wannan dandalin namu na YouTube mai suna Real Abba Effects kada ku manta da danna mana subscribe domin kasancewa da shirye-shiryenmu a kodayaushe ni ne naku kamar kullum Abba Effects Nake farin cikin kasancewa da ku nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Bayan shekara ɗaya, gidan Alhaji Alhassan na leƙo muku a inda Amina ta sha kwalar rigar shi tana zazzaga mishi masifa ta ce, Ai wallahi ka isa ba ka yi kaɗan yau wata ɗaya rabanka da ka bani na, wanda kuma ba haka kake min a da ba. yanzu ka kirkiro min da wannan banzan wulakancin. Mina ina matsayin mijinki kike kama min kwalar riga, kin san da babu wanda ya taɓa yi min irin wannan makamancin haka. Namiji ko mace amma ke don salon raini, ni za ki shaƙi, idan so kike na baki haƙƙinki ki daina abin da kike yi. Mina ce kina mace amma kullum kina kulau, babu ranar da za ta zo ba ki fita ba ko zuwa fati. Bayan haka, na hana ki fita da ƙananan kaya amma kina ci gaba da yi. Na miki faɗa kin ƙina, kin a ki na ‘ya musulma kuma ba haushiya Ki sake ni idan ba haka ba, wallahi na lahira sai ya fi ki jin daɗi. Cikin tsawa take ce mai me kai yi. Buge mata hannu ya yi tare da marinta, nan ta fara bal, ya fara bal da ita. Tana ta ihu sai da ta yi ya yi mata jina-jina tukunna ya bar ta nan kwanci. Nuna ta yi da yatsa ya ce, gobe ma ki ƙara. Yana gama faɗar haka ne ya yi wajen aikinsa. Ta ji jiki sosai ta ja ƙafa da jikinta har ta iso gun wayarta. Ta ɗauka ta yi kira, ban san me ta ce ba can sai ga wasu mutane su uku duk mata, nan aka shigo da su falon. Mina ta kalle su ta ce kun ga abin da miji na ya min ina so a kwata mani haƙƙina saboda doka ce da French ne take musu magana wato dai 'yan human rights ta kirawo masu kare haƙƙin bil'adama. 'Yan tambayoyi suka yi mata ta ba su amsa duk ƙarya ce. Wajen aikinsa ta faɗa musu suka je. A can barikinsu kafin su shiga suka nuna su sannan suna faɗin wanda suke nema tafiya da aka yi aka shaida ma alasan ya ce a shigo da su bayan sun shigo ne suka ce an kai mana ƙararka ne ka tauye haƙƙin matarka sannan kana dukanta kuma muna da shaida sakaka da baki alasan ya ce ni kuma wace ce matar tawa wacce ka bari a gida bayan ka da ke ta so muna umartar ka da ka bi mu mu tafi tare ba tare da ka mana musu ba wane irin hauka ne idan an faɗa muku shirme sai ku ku zauna alasan ya faɗa a matuƙar asali sai ka yi haƙuri ba ma son abin ya kai ga kowa ya ji domin zai iya shafar aikinka ka zo mu ji shiru na ɗan wani lokaci tabbas ya san aikinsu Ba ruwansu da matsayinka idan doka ta hau kanka dole za ka yi taka-tsantsan a rabu lafiya. Tashiya ya ce su shiga gaba. Tunani ne ya fara barkatai a cikin zuciyar shi. Yanzu a ce kamar shi aka zo kama shi. Kuma aka sa shi a gaba kamar wani ɓarawo. Lallai Mina ta yi nisa shi kam ya aro wa kansa can gwangwama. Motarsa ya shiga har ofishinsu suka isa. Aka karrama shi nan shugabarsu ta fito ta zauna ta ce, Alasan ko dama mun kawo ka wannan wurin ne saboda mu ja maka kunni. Mu babu ruwanmu da matsayinka da ko kai waye, idan doka ta biyo ta kanka dole za mu hukunta ka. Har zuwa inda ƙarfinmu ya ƙare, don haka ka kiyaye, ka bar ma matarka ‘yancinta. kar ka ƙara ƙoƙarin dukanta. Ka san wannan tsarin daga yanzu za mu zuba ido a gidanka. Ka kiyaye domin idan ba ka yi wasa ba har aikinka zai iya samun matsala. Murmushi Alhassan ya yi wanda bai kai ciki ba daga gani ka san wannan abin ya yi matuƙar ɓata ran shi, amma ya iya dole ya bi doka. Sallamarsa suka yi, kasa koma wurin aiki ya dawo gida. Iske ta yi tana cin abinci ya ji kamar ya mangare ta tsaki ta yi a sale ya tashi. Zai doke ta, ta daga hannu ta ce, Wallahi in ka ke ni, ka san sare wallahi na ƙara kiransu. Na faɗa musu to wallahi wannan kakin da kake takama da shi, sai ka tashi babu shi, don haka ka kiyaye. Damƙe hannu ya yi dunkule waje ɗaya tare da bugun bango. da sauri ya bar wajen ita kamina dariya ta kece da ita ta ce ɗan rainin hankali gobe ma ka ƙara mugu kawai kuma in ma abin da nake bukata ne kar ka yi da ni mana idan da wanka waɗanda idan na fita ina da su za su biya min bukata ta mu yi ta zama a haka Alasan shigarsa daki duk abin ya gani ya fara farfasawa tare da sakin ihu sai da yawa ɗakin kaca-kaca sannan ya zauna ya fara ya fara shan sigari ba ƙaƙƙautawa ba abin da yake tunawa irin kashedin da aka yi mishi a ce kamar shi yana du yanda duniya ke son shi da alfahari da shi shine yau aka tozarta mina na tsane ki na yi da na sanin aurenki tabbas na gane kuskuren bin zaɓi na da na A nan ne da ya ci gaba da nadama kala-kala a cikin ran shi. Bayan shekara uku, a yau ne aka ba su a Indo sakamakon jarabawarsu ta ƙarshe inda suka gama sakandare ɗinsu cike da nasarori daban-daban wanda suke cin na ɗaya a jarabawa. A yau aka yi bikin murnar kammala sakandare ɗinsu inda aka yi musu kyaututtuka A yanzu ne kuma sa Indo suka zama cikakkun 'yan mata waɗanda ake ji da su da kyansu, waɗanda duk namijin da ya ɗaura idanu a kansu ba ya da wani buri illa ya ji sun zama mallakin shi. idan kana neman wayewa ilimi kyau kamala ka zo kansu to ka tsaya domin kuwa ka ƙure. Yanzu shi kansa Rabi'u idan sun fito kirari yake musu. A zuwa lokacin kuma Alasan ya ladabtu domin kuwa a yanzu idan akwai abin da Mina ta raina to bayan shi a bayan Alasan yake, cikinsa sama cikin sama kuwa ta zubar ya fi sau uku, cewar ta ba ta tashi haihuwa ba, tun yanzu ya gaji da rayuwar nan ƙasarsa yake son komawa domin ya nemi transfer aka ce a ya taimaka ya zauna suna buƙatarsa. Sun dai ce za su ba shi hutun shekara ɗaya hakan ya sa ya ji daɗi domin ba abin da yake buƙata kamar zuwa gidansu cikin 'yan uwanshi da suka dawo gida. Ba kamar ƙanwarsa da ya fi so ma. A cikin wannan yanayi ne kuma aka sa ran aka sanar sa ranar auren Husaina da Idrisa wata ɗaya bayan an gane so da ƙauna da suke ma juna a inda Hajiya ta tashi ta zaƙe ta fara gyaran Husaina. Husaina ce zaune ita da Indo wayar a Indo ce ta yi ƙara alamun sako ya shigo. Ɗauka ta yi ta duba ta yi murmushi message ne na soyayya wanda kusan kullum sai an aiko mata shi. amma kuma ta rasa wanda yake turo mata zazzafan wannan message na soyayya a kullum. Kafin ta tashi daga barci shi take fara karo da shi sannan a kowane lokaci idan lokacin sallah ya shi ke mata message kan ta je ta yi sallah. Tun ba ta kulawa har ta fara kulawa domin kuwa a yanzu har damuwa take idan ba ta ga saƙon shi ba. Wani lafiya kwana biyun nan nake ganin ki kullum cikin nishaɗi ko dai ko dai. Usaina ta faɗa tare da kashe ma a indo ido ɗaya. Bari ke dai my sister, wallahi ni ma haka kawai nake jin kaina cikin nishaɗi. Amma kuma watakila hakan ya danganta da wannan mai yawan turo min saƙon ne. A kullum sai ya turo min saƙo yau shekara biyu kenan abin mamaki. Har yanzu ban taɓa ganin shi ba. Tun ba na biye mishi har na fara biye mishi. Har ta kai yanzu idan ban ga saƙon ba ba na jin daɗi. Kusan kullum sai mun yi message ta WhatsApp amma ban taɓa ganin ko shi ba. Bare kuma na ji muryar shi, ko na kira idan na ji muryar shi ma baya ɗauka. sai dai ya ce min duk ranar da na amince ya zo inda nake zan gan shi kuma zan ji muryar shi A yanzu kusan kullum sai ya yi min magana a kan yana son zuwa ya gani amma na ƙi ba shi dama, saboda ina tsoron maza ni kam yanzu. Haba Indo sai yaushe ne za ki daina jin tsoro ki yi rayuwarki kamar yadda kowane ɗan adam ke yi. Shi wanda kike tsoron ma yana can yana sheke ayarsa da matar shi. Ki duba irin dubunnan samarin yara masu kuɗi. Yaran sarakuna haka suke cewa suna son ki amma ke sai ki yi yadda kika yi kika kora su. Anya Indo ko da har yanzu kina son alasan ne wai. A inda ce ta mutse fuska ta tofar da yawo ranta ɓace sannan ta ce, Wallahi kam ko maza za su ƙare ba zan kuma gangancin da ne a baya ba. Me zan yi da wani alasan Wallahi faɗar sunansa ma yanzu da ne. kar ki so ki ji yadda nake jin haushin kaina. Wallahi fa ba na son shi, ba na ma fatan ko a lahira ne na haɗu da wannan mugun asalimi. Murmushi hussaina ta yi ta ce, Haba mai ki kwantar da hankalinki, mai da kyan ba ni na karzo man ba bare a bani rataya. To idan har kina so na yarda cewa ba shi son alasan, ki yi wannan mutumin message cewa yau ya zo ku haɗu An gama cewar a Indo wanda ta ɗauka ta yi mishi cewa yau ta ba shi damar yanzu. Maido mata alamun jin daɗi ya yi tare da gode mata. Husaina da kanta ta je ta faɗa ma Hajiya yau a Indo za ta yi baƙo. burmishi Hajiya ta yi tare da yin murna ta ce kai ma sha Allah ta Allah ya sa sirikina ne. Idrisa ne ransa ce fu ya tashi ya bar wajen. Husaina da ajiya suka bi shi da kallon mamaki. Murmushi ajiya ta yi don ta san ma'anar haka. Kawai yana taya ɗan uwansa kishi ne. Domin a Indo za ta yi da Alasan yanzu. Aiko ita ta ja Indo za ta koma Alasan dole ta hana ta. Bare kuma ba za ta ce ba. Ai ita wannan abu kam ya mata daɗi Allah ya sa bakon alheri ne. Da misalin karfe takwas a Indo ta ci adanta cikin atamfa riga da zani. Ɗinkin ya yi bala'in yi mata kyau sosai kasancewar tana son kwalliya. Har makarantar koyon kwalliya ta shiga kuma ta iya. Ta ƙware sosai, ita ke ma ƙawayenta idan za su yi aure ba tare da ta buƙaci dalarsu ba. Don haka ta yi kwalliyarta sun ta bala'in kyau, kamar wata 'yar Indiya. Hijabi ta ɗauka mai hannu ta sa sannan ta saka turare mai bala'in ƙamshi da daɗi. Wayarta ce ta yi ƙara ta ɗauka wata zazzaka murya ta ji a wayar tare da ce mata, ya ƙara su. Murmushi ta yi sannan ta kashe Husaina ta kalla. Wow mai twins kin ganki kuwa? Wallahi kin yi bala'in kyau, kamar ba a indon ƙauye ba. Zumburo baki a indo ta yi sannan ta kai ma Husaina dukan wasa ta ce, Ki yarinyar nan ki raina ni ko? Ina yayarki kike tsokana ta. Husaina ce ta taɓe baki ta murguɗa mata baki gami da cewa ni ce gaba da kefa malama cewar Husaina. Dariya a indo ta yi ta ji, ta ce to na ji su manya na baki girman jeki shigo min da baƙona ni dai ki kai shi falon baki. So kike mijina ya yi bal da ni, dama yana jin haushi don na ce ma'ajiya za ki yi bako wai kishin ɗan uwansa yake. Don Allah share shi shi bai san abin da ɗan uwansa ya yi min ba, don Allah sista ki taimaka cewa a indo. Na ji ana, na to, ‘yar ana ce bari na ji. Yo my lovely sister, I love you. Me too ta ce mata cewar a indo. Fita hussaina ta yi a harabar gidan galiliyar mota ta gani lantsamimiya, wadda ta kaɗai ya isa ya shagaltar da kai. Bayan ta bayansa ta juya sanye yake da baƙaƙen kaya dogo ne amma ba cancan ba kayan sun yi bala'in yi mishi kyau sallama hussaina ta yi da nesa da take jin daɗaɗɗen ƙamshin turare wanda ita kanta ta yaba. Amsa mata sallama ya yi ya ce, ya faɗa twins ɗinmu tare da jiyowa yana murmushi. Wow Husaina ta furta domin ta ga saurayin mai cikakken kamala ne, kyakkyawa ajin farko, ita kyansa ma sai da ya bata tsoro kamar wani aljani. Fuskarsa ta kalla ɗauke da mamaki a fuskarta. wanda shi kuma dimfil ɗin suka lotsa dukansu yana da kewayayyar fuska ga dogon hanci yana da idanu shanyayyu wanda idan yana magana kamar mai jin bacci bakinsa ma ƙarami ne kewayayye mai kyau da ganinsa kaga ƙarƙarfan namiji murmushi ya kuma yi ya ce kin yi mamaki ko husaina ai to dole ai na yi mamaki domin kuwa ba kowa ke gane mu ba amma kai da gani na ma ba ka yi ba ka san wace ce wanda ko muryata ma ba kowa ne yake ganewa ba kai ki damu san da nake wa yar uwarki ne yasa na san komai nata da kuma kowa nata bismillah ka zo mu je tana zuwa ta ce in shigo da kai ya ce to shi kenan shiga gaba don ba zan so ya ga komai na jikinta ba saboda Allah bai halatta mishi ba ya yi koyi da annabinmu. Can ya ɗan tsaya ya ce, amma dadi yana nan kuwa, zan so na fara ganinsa kafin ‘yar uwarki. Eh ina jin yana nan muje na kai ka. Kunsa har ɓangaren hajiya suka je, suna zaune hajiya da dadi har da Idrisa. Husaina ce ta shigo falon ta yi sallama suka amsa. Hajiya ta ce a'a, dota ta ke kenan. Eh dama baƙon ne yana wajen baƙon na wajen a Indo ya yana son ya fara ganin ku da dadi kafin ya ƙara a ya to shigo da shi cewar dadi don dama hajiya ta masa zancen. Da Salama ya shigo masha Allah hajiya ta ce a ranta. Ganin farko dukansu suka ji yaron ya shiga ransu. Ga shi daga gani ɗan gidan manya ne ga kwarjini da kamala. gami da lokaci guda ya shiga ransu. Gaida su ya yi suka amsa sannan ya ce dadi suna na Bashir Ɗahagun tsohon minista Almansur. Allah ya yi ma iyayena rasuwa ta tsarin jirgin sama yau shekara goma kenan. Mahaifiyata ta kasance Indira 'yar ƙasar Mumbai ce a can Indiya ba Indiya ce mahaifina kuma ba fulatani ne sun mutu ne sun bani ni kaɗai ba uwa ba uba. Na tashi ne a hannun kawuna ƙanin mahaifina, don dukiyar mahaifana ma shi yake kula da ita har lokacin da na mallaki hankalin kaina. Na fara son Aisha wato a Indo ne tun lokacin da ta zo wannan gidan da sunan aikatau. Ban zo nan ba sai da na nemi amincewarta. na san komai nata har da aurenta na farko. na ce a kawo ni wurinku ne kamar yadda addinin musulunci ya nuna mana da mu fara neman izini ga mahaifi kafin mu je ga ɗaya shi ne na zo ƙurinka dadi da neman izinin fara zance a wajen ‘yarka masha Allah yaro na ji bayaninka kuma ina maka tasiyar mahaifanka Kwarai na san minista domin kuwa kowa ya san mutunci, kamala da amana irin tashi. Tabbas idan ka yi halinsa ka dace, don mutum ne na kwarai na yaba da halinka da kuma tarbiyyarka. Ni Alhaji Sammani na ce ka je ka nemi soyayyar ‘yata a Indo. Matsuwar tana son ka to na baka izinin ka turo manyanka da zarar kun daidaita kanku. Godiya Bashir ya yi sannan ya tashi ya bar falon cike da farin ciki. Idirisa ransa a ɓace ya ce haba dadi, ko da ya kamata ku gyara aurenta da yaya amma kuka ba wani izini. Murmushi yajiya ta yi ta ce, hmm, Idrisa ka san abin da ɗan uwanka ya yi ba, da kai da kanka ba za ka goyi bayan a mai da aurensu ba. Amma yau da yi bara na faɗa maka abin da ɗan uwanka ya yi. Gaba ɗaya jiya ta faɗa masa shi kansa Idrisa sai da ya ci wata ya kunyar indo ta shige shi. Duk da ba a gabanta yake ba. Ta yan uwa a nan za mu dakata sai kuma nan gaba insha Allahu za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labarin mai suna a indo tantagaryar 'yar aiki. Wanda marubuciya Maimuna matar Abdullahi ta wallafa. wata baiwar Allah ta ɗauki nauyin kamuku muku shi. Da fatan Allah ya saka mata da mafificin alkhairi amin summa amin. Ni ne naku kamar kullum Abba Ipex, Nake farin cikin kasancewa da ko kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Bisalam mu kwana lafiya.